Assalamu alaikum wa rahmatullah ala san barka. Na lafiya a harkokin Allah ala san ala san haka ne wallahi gaskiya sai an motsa. In ba haka ne yanzu kai gudan kasuwar bankuku yanzu kai ha karshen ta dai yanzu ka ga wanga sati da wuya a ce maka iko da wuya a ce maka iko ya kai kasuwar nan ta bankuku yanzu in ba ai hankali ma harin dole sai sun bar kasuwar bankuku ce tunda wanga da suka fara tunda da nan saman nan suka dero musu su jandarmomin nan masu zama ne bisa hanyar nan. inda ka zama bisa hanya a in ka ga port nan kana gani da inda sun ka ajiye bindigan nan suka yi ta halin suka kawo babban bindiga bisa gudanar port nan sai suka yi mai raga-raga wallahi sai suka yi mai raga-raga wallahi Port da wanda jandarmomin suka shiga suka shiga can ciki tun da ja shi gudan ya bar bindiga shi nan sai suka dauke bindiga dayan shi kuma shi kuma shi ya samu ya kai da tashi to amma da babban bindiga ina ba ta tsayuwa ba idan kana da wagata abin watan da riya an girka ta mutum bai da wani abin Allah sai Allah ya sauƙe kawai Allah ya sauƙe kawai a fitar e eh, tunda bayan dogon lissahin da ni in ba kai anniya ba daga nan zuwa nyamai za ka tashi daga daga nyamai za ka tai filinge za ka tai abala to ina ganin da ka zo ballar kana cikin hatsari na sai ka dawo e tunda shekaran jiya gashi wanda ke gabana ya bada bayani haka aka same ta bankuku to ballai yaran ma ana samun irin wannan matsalolin nan kenan kun gani daga nan ballai yaran nan zoke ta eh, zoke mana zoke bankuku zoke luma zoke hafilin giya har zuwa can bisa hanyar har zuwa abalace nan duk mutum in kana ta kana cikin hatsari gaskiya mutane sun ce ai addu'a gaskiya addu'a ita ce mu ne haka nan ne a ci gaba da addu'a amma ma'aikanta su da kansu sun motsa sun motsa su bar kwana su motsa eh su motsa saboda wallahi akwai matsala a motsa ku da wuni to gaskiya dai muna nan muna sauraron ku amma gaskiya danganci abin da ke faruwa cikin karkarar mu ta kurfai zuwa jihar ta tilibiri abun shi na shi na kamari yau ha a ce hanya wadda za a tasowa daga da zoki filin ana atare mutum a haida mutum rai to gaskiya akwai matsala e, kuma nan cikin gurfin ga muna magana akwai mutane wanda ya kamata su kiraya kai tsaye gurin wanda ya kamata a kiraya su yi mishi bayani kuma ya san matakin da ya kamata ya doka. saboda nan cikin gurubcin ga akwai ministori tsohi masu faɗi a jiya akwai sabi na yau wanda suke cikin gwamnatin laminizan masu faɗi a jiya to ce nan kun ga gurf irin wanga ya kamata abu inda duk abu ya dan sai da guda ya kamata a ce shi da kanshi shugaban kasan ya jiya tunda muna da wakilai wanda daga nan za su isa aika magana to kuma kullum irin wanga abu na faruwa abu tun muna jin shi ne sa gashi har ya iso tunda duk abin da aka ce daga abal zuwa filin ga in zaka tayya akwai hatsari to Allah dai koro mun sauki Allah koro mun sauki